na gani da idona da idona na gani ba wani ya faɗa mani ba wani da ya ɗauko wani dattijo a mota sai ya tsaya kusa da inda muke tsaye bayan ya ajiye shi dattijon na ya sauka daga mota sai ya rinka kuka yana zubar da hawaye shi kuma wance ya ja mota ya tafi tsammanin mu yana cikin wata lalura da wata damuwa muke tambayansa cewa menene damuwarka da tashin hankali da har ya sa ka kuka ya ce wallahi yaro wannan yaron da ka gaya aje ni a mota ɗana ne ni na haife shi abin da yake gaya min ne na ce ya kai ni unguwa wuri kaza amma yana gaya min shi sauri yake yi ba zai iya kai ni inda nake so in je ba amma ga kuɗi na in hau mashin ya ƙarisa da ni ta ina rayuwar mutum zai albarka da irin wannan aiki na taɓewa ta ina mutum zai ci nasara akwai wani daga cikin tabi'ai ana ce da shi uwaisul karni yana cikin tabi'ai ma'ana shi bai ga annabi sallallahu alaihi ba amma ya haɗu da sahabbansa sai dai tun kafin zuwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari akan cewa zai zo ya kuma siffanta shi ko ya gaya masa habbai cewa idan sun haɗu da waisul karni su umarce shi da ya roƙa musu Allah gafara babban abin da ya haifar ma uwaisu da wannan daraja da Allah ke karban addu'an shi har annan ya ce a roƙa masa gafara su sa ya roƙa musu gafara dalili akan haka shine biyayya da kyautatawa da yake yi ma mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce uwaisu zai zo ne daga ƙasan Yaman ba za ku haɗu da shi ba sai bayan na rasu idan kun haɗu da shi za ku tadda shi yana kiwon dabbobi bawa ne shi kun ga idan duniya ma ba ɗauke shi wani abu ba amma saboda kyan zuciyan da kyawun imani da Allah ya yabe ta ta rayuwa abin da Allah yake so sai gashi annabi da Allah ke faɗin wahayi a harshensa yana ba da labarin zuwansa ya ce in kun gan shi za ku ga bayan hannun shi akwai tabbai na alaman ya bai daɗe da warkewa daga ciwon ƙazuwa ba to wannan ku sa shi roƙa muku Allah gafara domin Allah yana karɓan addu'an shi saboda asalin wato biyayya da kyautata wanda yake ma mahaifiyansa wannan annabi ya ce da su ba za ku gan shi ba har sai bayan na rasu bayan na tafi zai zo in kun haɗu da shi ku sa ya roƙa muku Allah gafara lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zo a matsayin sahabi shi ma bai daɗe ba bai yi tsawon rai ba Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa da haka bai haɗu da uwaisu ba har sai lokacin na umar kar ku manta muna magana akan kyautata ma iyaye wanda shi ne ya sa annon sulasa ya gaya mana cewa ana karɓar addu'an wannan bawa na umar bai kasa a gwiwa ba ya rinka neman uwaisu har sai da aka yi lokacin da ya gano shi daga cikin mutanen yaman lokacin da suka nuna mishi shi da ya tambaye su suka ce gashi can yana kiwon dabbobi da ya tafi suka ce bari a kirawo shi ya zo ya amiral Muminin? ya ce a'a abin da zai min ya wuce shi ya zo sai dai ni in bi shi ku duba shugaban duk duniya gaba daya irin wannan lokaci shine ke faɗin irin wannan magana haka ya je samu uwaisul karni yake cewa da shi ya kai uwaisu annabi sallallahu alaihi ka roƙa min Allah gafara ya daga hannu ya roƙan masa Allah gafara sai da ya gama roƙan mai gafara ya ce to kai da ka sani maka addu'a kai wane ne ya ce ni ne Umar ya ce wani umar ya ce umar dan khattabi ya ce siriki kuma khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban muminai ya ce kwarai sai fashe da kuka ya ce ya za a roƙa ma gafara kana sahabi babba sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba mu labarin cewa allah yana karɓar addu'anka daga nan ya kuka ya ce ni annabi ya faɗi ni da sunana ya ce wallahi tabbas annabi ya ambace ka da sunanka kuma ya ce Allah yana karɓar addu'anka ya roƙa mai Allah gafara yake cewa da da sayyidina Umar da Allah kar ka gaya ma mutane domin kar su mai da ni boka da zan rinka kaman wani matsafi ya gudu ya shiga cikin mutane to abin da nake so mu fitar a nan shine ku duba ku ga yanda biyayyansa ga iyaye ya sanya har Allah yake karɓar addu'an shi ya samu wannan daraja a daidai lokacin da mu kuma zukatanmu sun lalace ba mu iya taimakon iyayenmu mukan sanya tufafi mai tsada mu bar iyayenmu a cikin tsumma mukan ci abinci mai kyau mu bar iyayenmu da farau-farau da ake zuba masa ruwa wanda ba sa iya wato asalin wani amfana da shi nawa ne kake gani a cikin mutane mutumin da ke daka ma mahaifinsa tsawa alhalin Allah ta'ala ya ce wala ta kullahuma uffin kada ka ce da su mafi kankantan magana da ke nuna kaskanci wala tanharhuma kar kai musu tsawa ko ka tsawatar da su wa kullahuma qawlan karima ka shimfiɗa musu fukafukai na karamci wa qur hamhuma. wa akhfid lahuma janaha dhulli min rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira suna raye ko ba su raye kai musu addu'a a yau saɓa ma iyaye ya zama kwalliya musamman ga yaran da suka yi karatun boko ba su da karatun addini idanuwansu ya buɗe suka zamto suna biye ma duniya za ka ga yaro zai kalli mahaifinsa ya ce da shi daddy don't be stupid sai ka ji ana cewa ai wannan shawara ne yake bashi ba zagi ba ne wannan inda an san addini ba za a yi haka ba amma mai haifar da wannan matsala lalacewan zukata da rashin tarbiyya da rashin zaman imani